eh ranka dade an isar da wannan sakonnin to alhamdulillah an isa abu kamar mu wasa kana gani dai da yake amure na Allah babu fa abin nan amma daga lokacin da aka zo aka tambaya sai gashi Allah daga baya ba da tsaya kuma ya kawo abu dama ai al'amarin Allah kenan ikon eh al'amarin Allah kenan eh. kamar ai yadda malamai suke faɗa a karatu wa man yattaqilla yaji Allahu ma haraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligul amra hmm. qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadar hmm. to wanda duk ya dogara da Allah Allah ya isar masa gaskiya kuma ko menene ka gani eh, to kaddara ce haka eh, Allah ya kadarta kaga lokacin da aka zo da abun ai babu mu amma da ka amsa sai gashi Allah ya kawo abu cikin sauki an kammala komai Allah wa alaikum salam ka jadi Alhamdulillah na gaishe ka. Wa kenan? Haladu ne. Haladu Haladu. Haladu ganin Hadi. Ha? Dan wajen margayi? Kwarai fa. To to to. Ah, ga kamannin nan. Iyo a ah, to alhamdulillah. San tunda kawai tasowa da na ga mahaifin namu ya rasu. Ah, Allah to lokaci yana jin yana yana yana goye fa yana hannu ya wuce wata shida ne ba bai ba kai ba ko Allah to ya akai ne na ga lokaci yayi wanda ya kamata ni ma in san da rasu ba wannan ne komai da abin da mafi ya bari kan da abin da mafi ya bari gadan ƴaƴa ne eh. to ya hau kan komai yayi kare kare ko shi naga lokaci yayi wanda ya kamata ni ma in san da na dosa shi hadin ma'ana ya tattare duk haƙƙinka na gado ko na abu na abin da sai da kawai ya share ko dan ya gutsa wanda wani abu haka da yake ce abin wato komai da ke gani lokaci ne kaga lokaci yayi da haladu zai nemi haƙƙin da mahaifinsa ya mutu ya bar masa a hannun ɗan uwan Ladi. Eh gaskiya. Ka kuma ranka ya daɗe yaron nan fa yayi hankali. Tunda har ya sanya kawo maganan nan. Bai yi wani abu ba na matakin da za a ce ya yi mataki irin na ƙuruciya. Sosai kuwa. Yaro Allah shi albarka. Allah maka albarka. Kuma da na samu lokaci, yin da zan yi zan san da zan mu haɗu da shi Abdulladin. shi dan uwan naka za mu haɗu za mu tattauna duk abin da muka kuma za ka ji. Godiya nake ranka da eh, Alhamdulillah. Eh Allah ya ma albarka. Haladu ana dinga sa tagiya ka ji ko? Eh ana dinga sa tagiya. Ah, to ba Allah ya kawo ba. Kaga Hadi ya shiga uku. Ai ranka da na ranka daɗe Allah sai ya baya. Ranka da kai kake ganin uku ya shiga ni ai gani ne ya shiga tara. Ah. Dama ai yayi rashin kunya a nan fada. to ya shiga tara ba shi kuma dama kaga maimakon tun a baya da ka yi wani abu sai a ce ko da biyu to eh, yanzu shi an samu gaba da duk abin da muka ga dama yi masa sai ai masa ai gaba ce ta samu kai gidaren gida sanaki wurin ya sarautar mata wace ne haba ai wato mun je kin san sarki ya kira mu eh. mun hau mun yi hawan daba Allah ya yarda da aikin sarki Ya martaba. Wato, na gano wani ɗan ƙaramin gida. Eh. So nake ɓare nan in miki bene ke kada ya sama. So kuma duk wacce aka auro suna ƙasa. Bene fa. A warai kuwa. Irin wanda na gani abin nan na? Ah, to ba matsayin ki bane ba? Abin na ƙar wata ran sai in faɗo in karere ya kaga shi kenan sai ka kawo wata dalleliya. Ah, ah, in kin ce a ɗora ki ma sai a ɗora ki. In kin ce a sauko da ke sai a sauko. dai bane da ka ƙarƙa. a zuwa sa a daina. <laughs> Wani ina hamata take Hama mutum hamata. Hamata na ɗaki ina jin ɗan kai kai take. Hama? Ka san akwai kokari yarinya. Amma? Na'am. Yaya ne? Kama mata nan mata. <laughs> Mutum ya shiga ɗaki. Ni na fi son na zo da rana. Ya kuma na kina hamma ba abinci ne? Ni har ina dan saye saye kai min abincin baka gama na fito a cikin. Bacci ne sace. Bacci? Da rana tsakan nan? Kin fi san dokar a nan gidan zakin bacci da rana? A'a. kuke tubuce mata ya yalla ba tubuce mata ya hukuma ita kina tare da zaki bari su bacci ya tubuce miki ai bacci da rana sai musa raki gaskiya ne amma da daddare kowa zai iya bacci tunda mu ba bacci muke da daren ba da ranar ma kailula kuke kai kai amma sai ki zo da rana tsaka mu muna muna tsaye muna tanin ya za a yi ku samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ke kina ciki kina bacci ku bace mun ba yayi to bari in gaya miki ba magana ku ba mu ba a mun kuskure a ce kuskure ne hukunci kawai nake yankewa gaskiya ne wani a ramar da me ta zo gidan nan ne ka manta yadda aka yi auren ne oh haka ne ba haka ta zo tun to a ramu ta mayafi na sake ta ne za a zo gida ba bacci duk wanda ya zo gida na ya bacci alkuransa kasa ba amma in likimo kai muna tare da kai kai kai kai yarinya kai ki ka same ki kishi da shashi Eh, na sake ki. Kiyaye hanya. Ah. Ka mai daddawa. Eh, ba na huta. da gida kin ji? Allah sa haka ne ya ah, ya ta dawo kuma? Kai, na ran dauka. Takalmi? A ina ke bin shi. Hmm. Kudan za ki zo ta binne mana wani abu. Da ki yarinya ba ki san halin ranka da ba ne. Ke zan hukuma sai da zaki. Sai ki Allah kiyaye a gaida su maman. Mai gida. Hmm? Ni dai inda na gode Allah. Dubu sun zo dubu sun fita. Ni kuma daren dam. Na zauna. Zo ba ki yarinyar nan ba. Tun da na aure ta rubu ita ba. kin ga ana cewa ta ba kin yadda kadangaru suke sakuwa suke neman su bita <laughs> sai ka je wata manja ha taliyar manja ke kenan ta zama kadangaru lalle mun ja <laughs> eh, kuma ba ka take <laughs> Iko Allah kai. Kai kai. Ah. Hukuma sai Uwar gida, uwar gida Allah Allah dai ban mu Hukuma sai rarrashi. Ai ce ga na rabu da ke. To mutuwa ce. Mutuwan ma tare mu tafi. A haka za ne je abin ne muri daya. Eh, a'a. Mu tashi a wurin nan mu je mu ta cin alkaki. Eh to. Kai da zuwa. Ki dai dai dai